Wasu bayanai da hukumar ta Indiliya ta fitar a kwanan nan sun nuna yadda masu ta'ammali da ababen sanya maye ke karuwa musamman a tsakanin ɗaliban makarantun sakandare a jihar Kano. A cewar kwamandan reshen jihar Kano na hukumar ta NDLEA, Alhaji Sadiq Ahmad Azare, wasu magunguna da likitoci kan yi amfani da su wajen kula da masu taɓin hankali da ciwon kuturta na cikin jerin magungunan da matasa ke amfani da su asibitin da ake kula da wanda suke da matsala na kuturta akan ba su wannan maganin kuma shi kansa wannan maganin ba guda ake badawa ko masu wannan ciwon akan raba shi lokacin gida hudu ne to amma kuma abin mamaki sai ya zama na matasa wani lokacin ma kusan kaman leda guda zai iya shanyewa banda cutan kaman kuturta lalura na taɓin hankali shi ma akan yi amfani da wannan maganin to amma a hankali a hankali sai kuma matasa suka samu wani hanya suna ɗauko irin waɗannan magunguna suna amfani da shi wajen biyan bukatunsu. Ta yiwu damuwa da wannan yanayi ne ya sanya gwamnatin Kano ta kafa wani kwamitin katakwana wanda ya kunshi dukkanin hukumomin tsaro da sauran masu ruwa da tsaki domin dakile wannan matsala. Janar Gambo mai addu'a mai ritaya shine shugaban kwamitin. An ba mu motoci wanda za mu amfani da su ga kotu wanda za mu yawo da ita za mu bi anguwa anguwa kuma muna da masu bayanan sirri wanda za su faɗa mana gurare santoci waɗanda yake ake wannan ƙazamin sana'a sai mu tabbata wannan al'amari mun yi maganin su gaba ɗaya a Kano insha Allah. Sai dai gabanin wannan kwamiti ya fara aiki ga dangadan hukumar ta NDLA ta ce ta himmatu wajen toshe kafofin da matasan ke samun waɗancan magunguna su mayar da su kayan maye. Domin ko ranar wannan asabar da wuce a nan akwai babban kamo da muka yi na wannan maganin a wajen kilogram 81 kwaya-kwaya da muka samu 249 ko wannan da muka kama shi din nan ba a shigo da shi a kwalinsa ba kulle shi aka yi a buhu kamar yadda ka san an ɗauko buhun hatsi yan vigilante na unguwanni da sauransu su ma suna taimakawa wajen sa ido akan wannan abun a yanzu A cewar Janar Gamba mai addu'a kwamitinsa ya fara tattara bayanai akan masu cinikayyar ababen sanya maye su shigo da su birnin Kano. Yanzu haka muna da sunayen manyan mutane da suke wannan al'amari na kwaya. Kuma sannan akwai wata kasuwa da aka bude ta ɗangoro. To muna ƙoƙarin wannan ɗangoro make da yake tana da matakan tsaro, tana da gurare wanda ke za mu sa mutanenmu su kula da shiga da fita. Idan Allah ya sa muka kafa kotun nan muna kokari muga duk wani wanda yake sai da magani drugs pharmacy za mu yi kokari mu da shi wannan wajen yanda yake duk abin da ke faruwa za mu kula da shi sai dai masu kula da lamura sun ce nasarar aikin kwamitin za ta dogara ne ka kacokam akan goyon bayan da ya samu daga gwamnati al'ummar gari da sauran masu ruwa da tsaki a cikin al'umma mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria